نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام خطبتنا اليوم تدور حول الغضب آدابا وأحكاما عباد الله فإن الغضب أدو العقل وهو له كالذئب للشاة ما يتمكن منه إلا ابتاله والغضب من الصفات التي ندر أن يسلم منه أحد والغضب ينسي الحرمات ويدفن الحسنات ويخلق للبريء جنايات وقد قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية كما قال بعضهم وعين البغض تبرز كل عيب وعين الحب لا تجد العيوب عباد الله وكثير منا لا يحسن الغضب إن غضب ولم نربي أنفسنا ولا أولادنا كيف نكذب ولماذا نكذب ما معنى الغضب يقول الإمام القرطبي رحمه الله والغضب في اللغة الشدة ورجل غضوب أي شديد الخلق وقيل في معناه تغير يحصل عند فوران دم القلب ليحصل عنه التشفي في الصدر وقيل الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه عباد الله فمن أسباب الغضب أولا العجب فالعجب بالرأي والمكانة والنسب والمال سبب للعداوة إن لم يؤقل بالدين وذلك برده ودفعه فالعجب قرين الكبر وملازم الله والكبر من كبائر الذنوب فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام يروي لنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المهلكات ثلاث عجاب المرء بنفسه وشح مطاع وهوى متبع ولهذا يا عباد الله فقد كان السلف يحذرون من أسباب العجب ولو لم ولو لم تكن مباشرة فعن سليم بن حنظلة قال بينما نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه إذ رآه عمر فعلاه بالدرة فقال انظر يا أمير المؤمنين ما تسنى قال إن هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع ثانيا المراء قال عبد الله بن حسين المراء رائد الغضب فأخذ الله أكلا يأتيك به الغضب وللمراء آفات كثيرة منها الغضب لهذا فقد نهى الشارع عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في الجنة أنا زعيم بيت في رب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ثالثا المزاح إن المزاح بدعه حلاوة لكنما آخره أداوة وقال أبو حقان مازح صديقك ما أحب مزاحها وتوق منه في المزاح مزاحا فلربما مزح الصديق بمزحه كانت لباب عداوة مفتاحا عباد الله ذكر خالد بن صفوان المزاح فقال رحمه الله يسك أحدكم صاحبه يسك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل وينشقه أحرق من الخردل ويفرغ عليه أهر من المرجل ثم يقول إنما كنت أماذهك وقال أمر بن عبد العزيز رحمه الله إياك والمزاح فإنه يجر القبيح ويورث الدجينا وقال ميمون بن مهران رحمه الله إذا كان المزاح أمام الكلام كان آخره اللطم والشتائم رابعا بذاءة اللسان وفحش بشتم أو بسب أو تغيير ما يوغل الصدور ويثير الغضب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء عباد الله أنه من أسباب الغضب القدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه قال الإمام الغزالي رحمه الله ومن أشد البوائف عليه عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكبر همة عباد الله نسأل الله أن يكفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نسوها الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والهدى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة ونصر الملة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وليحاول كل منا أن يعالج هذا الداء في نفسه وعياله واعلموا أن للغضب أنواع الأول الغضب المحمود وهو ما كان لله تعالى عندما تنتهك حرماته وهذا النوع ثمرة من ثمرات الإيمان إذ أن الذي لا يغضب في هذا المحل ضعيف الإيمان لله سبحانه وتعالى قال تعالى عن موسى عليه السلام بعد علمه باتخاذ قومه العجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلبتموني من بعدي أأجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين عباد الله أما غضب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤرف إلا أن تنتهك محارم الله تعالى فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل عباد الله وما أكثر ما تنتهك محارم الله في هذا الزمن علنا وسرا فكثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروعة لا هم لها سوى نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة وإشاعة الفاحشة وبث الشبهات وتزيين المنكر وإنكار المعروف والاستهزاء بالدين وشعائره فهذا كله مما يوجب الغضب لله سبحانه وتعالى وهو من الغضب المحمود وعلامة على قوة الإيمان وتظهر ثمرة الغضب هنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على الشبهات أما السكوت المطبق مع القدرة على التغيير فسبب للهلاك فأن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للأرب من شر قد اقترب فتح اليوم أو فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه والتي وبالتي تليها قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كفر الخبث عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى بأنه هو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ومليك نسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يقينا شرور ألسنتنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أسماعنا ومن شرور أبصارنا ونعوذ بك اللهم من شر ألسنتنا وقلوبنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a sha uku ga watan bakwai watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da talatin ga watan uku dubu biyu da sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam a hudunmanmu ta yau silsilatul gadabi ne ladubbanta da hukunce-hukuncen yin fushi mun ce silsila domin hudubar ba ɗaya ba ne aƙalla za mu yi ta sau uku domin mu tsatsaita bayani game da fushi da abubuwa waɗanda ke haifar da su da kuma wani fushi ne ma ake so a musulunci wani fushi ne musulunci ke Allah wadai da shi menene dalilan fushi menene magungunan da ke maganin fushi in Allah ta'ala ya yarda kafin mu gama hudubobin nan za mu yi bayani gwargwadon hali wallahul musta'an ya jama'an musulmi malamai suna cewa fushi abokin gaban hankali ne shi yasa wanda duk fushi da zai duba fuskansa a madubi sai ya ga ya canza shedan ya yi sai tsara a kansa fushi hauka ne wanda ya fushi sai ya faɗi kalmomi ba irin na hankali ko masu hankali ba ya shiga wani hali ba irin na masu hankali ba ya yi wasu ayyuka ba irin na masu hankali ba sai fushin ya kau idansa ya bude a bashi da kunya fushi babban abokin gabanmu ne yadda kasan tunkiya a gaban ya kura distan da ta samu dama sai ta hallaka shi haka fushi yake idan ya sai tsara a kan bawa sai ya hallaka shi ya kai shi ya baro fushin nan kuma wata sifa ce cikin siffofi ƙalla ma za ka sami wanda kwata-kwata a ce ya rabu da shi fushi cikin fitinansa yakan mantar da darajar mai daraja da alfarman mai alfarma da mutuncin mai mutunci cikin fitinan fushi yakan lulluɗa duk wani mahasin kyautatawan wanda kake fushi da shi ta ya taɓa makama abin arziki fushi ɗabi'a ce wanda ke sa a wani lokaci wanda bai ji ba bai gani ba ka cutar da shi ko a nan aka tsaya ya ishe mu musan fushi abin tsiya ba arziki a cikinsa shi yasa wani malami yake cewa wa aini uda an kulli aibin kalilatin walakin na aini sukhti tubdil masawiya lokacin da ka yadda da mutum kana nuna masa soyayya baka yi fushi da shi ba ko aibi yake da shi sai ka gaza gari. amma lokacin da kake fushi da mutum to duk abubuwansa tun daga gashin kansa har tafin kafansa sai kaga ba kyan gani duk abin tsiya ne ba na kwasa a ciki kaman kashi Allah ka raba mu da fushi mafi yawan ba mu iya fushi ba mafi yawan ba mu san yadda ake fushi ba mafi yawan mu ba ma tarbiyyan kanmu idan fushi ya zo ba ma koya ma iyalanmu in fushi ya same su yaya za su kasance menene maganinsa mafi mu ma muna fushi da za a tambaye mu akan me muke fushi ba za mu iya ba da amsa ba duka wannan aibi ne in Allah ya so za mu walwale zare da abawa cikin hudubobin nan domin mu samu gyara mu bi tarbiyyantu da hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya fushi menene fushi imamul kurkabi Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa al a harshen larabci a shidda tsanani to ka san inda aka ce tsanani ai fitina ce Allah ka raba mu da tsanani yace akan ce rajulun gadubun ma'anarsa shadidul khuluq wanda yake ba nagari a ɗabi'ansa sai a ce mai tsananin fushi ne Allah ya raba mu da wannan ɗabi'a wasu malamai suna fassara fushi cewa tagayyur ya hasilu inda farani damil kalbi wato lokacin da jinin zuciyar dan adam ta hau ta buga daga nan sai ka ga yanayinsa gaba ɗaya ya canza ɗabi'unsa ya canza ayyukansa ya canza halayensa ya canza ba abinda da yake so sai ya ɗauki fansa a kan abin da yake fushin da shi ko ta halin kaka ba wai yana neman hanya wadda take lafiyayya ko mai kyau ba ne a'a kawai ya ɗauki fansa ne wai ƙirjin shi ya sanyi Allah ya raba mu da fitina wasu malamai kuma sun fassara kalman hushi da cewa iradatul idrani bil maghdubi alaihi shine lokacin da kake son ka cutar da wanda kake fushi ka yi aikata masa wani abu da za ka ɓata masa Allah ya kare mu jama'an musulmi ne ke haifar da fushi na daga cikin dalilan da ke kawo fushi Allah ya raba mu da shi jiji da kai ina jin na isa ko dai ina ganin ina da wani ilimin da na fi kowa ko ina da matsayin da na fi kowa ko kuma ni dan wani ne na fi kowa ana kiran iyaye ko kuma ina ga na fi kowa dukiya ko na fi kowa mulki to waɗannan abubuwa da na ambata yanzu idan ba addini ke jagorantansu ba ba shiryan manzan Allah ke jagorantansu ba to ana taɓa mai shi ɗan ƙanƙani sai ya ji shi ya fi wanda ya taɓa shi sai ya sama ya fushi daga nan kuma sai ya ce za ka raina wayanka don haka sai ya tunanin intiqami wato ɗaukan fansa ta hanyar da ba ma ba ta dace ba kuma ya ce za ka ɗanɗana kuɗaka kaga yana jin shi wani ne ya wuce tsara ya fi kowa al'ujibu kenan wanda a musulunci babban haramun ne babban zunubi ne domin nau'i ne na girman kai girman kai kuma kamar yadda muka sani saboda muninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la da hulul jannata man fi kalbihi misqalu zarratin min kibrin wanda aka samu ƙwayan azzarra a cikin zuciyarsa na jiji da girman kai bai shiga gidan aljanna jama'an musulmi ina zamu mutuna inda muka fito da makomanmu annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa i'tamru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar ku yi ta umarni da a aikata abin da daidai wanda shari'a ta sani ku hana a aikata barna da saba ma ubangiji hatta idza ra'aita shuhan muta'an wa hawan mutba'a wa dunyan mu'assara wa ijaba kulli dhi ra'ayin bi ra'ayihi amma idan kaga an waye gari san abin duniya shi ake ma ɗa'a, ido ya rufe sannan aka waye gari son zuciya mutane kawai ke bi ko ka faɗi ba mai saurarawa aka wayi gari ana fifita duniya akan lahira aka wayi gari kowa ya ce kaza ra'ayinsa yake bi bai sauraron ɗan uwansa ko da ɗan uwan ke da gaskiya sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'alaika su. to kai ka yi ta kanka ka yi ta kanka wadda il'awam ka kyale sauran jahilai da jahilcin su alaikum an fusaku la ya zurukun man dalla iza ta daito in aka kai wannan matsayi to kowa ya abin da bahaushe yake cewa iya ruwa da kai Allah kada ka nuna mana wannan yanayi abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya ƙara masu yadda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa المهلكات ثلاث إيجاب المرء بنفسه hawan مطاع وهوى متبع akwai abubuwa uku wanda di ya hau siddinsa sai sun hallaka shi in ɗaya ka hau siddinsa sai ya hallaka ka shine injini na isa to kana hawa wannan siddi sunanka hallakake ka ɗauka kowa ya isa kai baka isa ba to Allah sai ya yi sama da kai kafi kowa to idan ko kana jin kai ne ka isa to ka hallaka aka nan kwaɗayi mai tsanani na san duniya da abin duniya na ukunsu bin san zuciya dama wanda ya bi san zuciya sai san zuciyarsa ya koma abin bautansa fara aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu allahu ala ilmin Allah ka kare mu dan haka salafus salih magabatan mutun daga kan sahabbai tabi'un tabi'ut tabi'ina suna mana kasheji da nuna mun isa da girman kai da nuna mun fi wani ko mun fi wasu al'umma a mu. wata rana sulaimu bin hanzala ya na ruwaya ya ce wata rana muna bin ubayu bin ka'ab shahararren makarancin sahabin nan wanda babu kamarsa mun ɗango muna bin shi kamar ɗawisu a gaba da 'ya'yansa sai umar ya ganmu sai dina umar da ya duba ya ga kai wannan tsarin bai yi ba tsarin bai yi ba zai haifar da ujibu sai dina umar sai ya ɗauki sandan shi ya haka ma ubayyu aka sarkin musulmi unzur ya amiral mu'mini na matasna ka san abin da ka yi koko sarkin musulmi sai dina umar ya ce kwarai kuwa ni ko na san abin da na yi inna haza zillatin littabi'i wa fitinatin lil matbu'i wannan yanayin salon tafiyar ku tasa mutum kaman ɗawisu ƙasƙanci ne ga na bayan da ke bin shi kuma fitina ce ga wanda aka sa gaban yanzu ya je ya isa yanzu ya ya isa daga nan sai fitina ta zo ta girman kai ko kuma wannan abu ƙasƙanci ne ba ta wazu uba ne kun ji yadda magabata suke la'akari da hangen nesa saboda haka ujibu na daga cikin abin da ke haifar da mutum ya fushi ya ji ya isa kana yin wani abu wanda shi abunsa kana nuna masa bai isa ba ne ko da abin daidai ne to zai fushi da kai na biyu abin da ke kawo fushi ko haifar da fushi akwai jayayya kalmomi sukan soma ƙasa-ƙasa sai ka ji suna sama-sama sai ka ji ana ɗaga su kuma da ƙarfin tsiya sai ka ga ido na canza kala sai ka ga jijiyoyi na tashi in ba a yi sa'a ba aka ci gaba da jayayyen da musun shi kenan sai a wayi gari an fada wani kwazon zaman da fitansa zai yi wahala ido ya rufe kwakwalwa ta doɗe, abinda ke fita cikin baki kalmomin ba a san su ba da yawa wanda ya hushi yake maganganun da daga bayan an ce sai ce wallahi ni ban faɗi ba saboda bai san san da ya faɗi ba shaitan ya yi sai tsara a kansa abdullahi bin hussein allah ta'ala ya ci kansa yana cewa almira'u ra'idul gadabi fa akhadha Allahu aqlan ya'tika bihil ghadab kaga jayayya shine madugun fushi kai tir da kwakwalwan da zai ja ka zuwa ga fushi wani shi in ya aka ma magana shi kawai duk yanda za a yi sai ya tabbatar da shi gwanin magana ne sai ya kada abokin maganan shi wannan sai ta sa a yi ta jayayya a yi ta jayayya daga nan kuma in ba a yi sa'a ba sai ka ga abubuwa na hauhawa sai kuma fushi sai abin da ba a fata ya biyo baya jama'an musulmi jayayya na da aibubbuka ba ɗan kaɗan ba daga ciki akwai fushi annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ya hana a yi jayayya a hadisi yana cewa ana za'imu baitin fi abdul janna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqa na yi alkawali na lamunce maka gida a tsakiyar gidan aljanna ta musamman kenan ga wanda ya bar jayayya ko da yana da gaskiya ya cancanci ya jaɗin sai ya janye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirin ya zama a gidan aljanna Allah ka amince mana na daga cikin abin da ke haifar da fushi ba'a kun san ba'a yakan rage mutunci in yayi yawa yakan ƙona ƙirji in yayi yawa shi yasa wani mai hikima yace innal mizaha bad'uhu halawa lakinnama akhiruhu adawa kaga ba'a farkon shi zaki gare shi ana yi ana murmushi to in fa aka ja shi a yi tsawo to karke sai a kare da gaba sai kai amfani da shi ne kawai ka yayyafa mun magana ko ka sassaka mun magana ko ka kunkunduma mun magana kaga ƙarshen shi ya koma kuma ko bai faɗi haka ba wani wallahi daga ba'a zai koma yana damuwa saboda an gaya masa abin da ya tada masa hankali fushi ya kama shi ya sa abu haƙan yake cewa ma zihi faka ma habba mizaha wa tawaqqa minhu fil mazahi mizaha in har uwanka yana sha'awan ka yi da kalmomi masu kyau wanda ba batinci ba wani sukan lamiri domin wasu na amfani da shi da yawa su isar da saƙon da ba zai isa ba in ba ta wannan hanya ba da sunan ba'a a nabi yakan yi ba'a amma a cikin ba'ansa bai kalma sai ta gaskiya kamar yadda ya ce ma wata tsohuwa ta ce roƙa min Allah in shiga aljanna ya ce kash iya ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta fashe da kuka kukan me kike yi sai ka ce tsohuwa ba ta shiga aljanna ta to ya za a yi ki shiga aljanna kina tsohuwa wani daɗi za ki ji baki ji Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara uraban ba? ai sai an mai da ke ƴan kwalisa budurwa nono a tsatsaye kina ji gadagau an sake maki halitta son kowa kin wanda ya rasa sannan a ce ki shiga aljanna sai ta kwashe da dariya to kaga yana ba'a amma a ba'ansa bai faɗin abinda ba daidai ba sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Safwan Allah ta'ala ya ji kansa ya ambaci kalmar mizah yace ai kalmar mizah sautinta a kunni yanda ka san saukan guduma ne ba ta da daɗi ka daina sannan kuma keke mutum take yadda ka san gatari a ƙirji ka daina bugu da ƙari kalmar mizah umar ɗan abdulaziz allah ya ci kansa ya ce ka ka ina maka kasheji ka kiyaye shi domin yakan ja mutum zuwa ga munanan aiki sai ka ji ka saki zancen da kai ma da kai za ka dawo kana ya ka faɗi sannan yana haifar da ƙiyayya da gaba Allah ka kare mu maimuni bin mahran Allah ya ji kansa yana cewa mizah a mummuna a gaban mutane to kaman mari ne da zagi wani sako ne mummuna kake isarwa don haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin bayanin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi ya ce inna Allah ya gudul fahishal babi Allah yana nuna ƙinsa ga mai yawan alfasha mai baki sakaka Allah ka kare mu na daga cikin dalilai na fushi kuma yaudara duk wanda ya yaudare ka sai ka ji hankalinka ya tashi tun ma dai ba a inda ba a zato ba da kuma tsananin kwaɗayin san abin duniya kamar yadda imamul gazali yake cewa Allah ta'ala ya ji ƙansa na daga ciki waɗannan na daga cikin abubuwan da ke haifar da fushi kuma abin bakin ciki wai wasu ma sun ɗauka fushin jarinta ne mutum an mashi magana ya fushi ya bututtuke ta gaban wane ya bututtuke ai jarumi ne anya fushi ya zama jarinta to jahilai sun ɗauka har yanzu fushi wai jarinta ne kai ni ban yadda da wannan ba kaji malam ni ba ba zan yadda ba kai da ganin muskan shi kasan kama an kwaba bakin lalle sannan ka ce wani jarinta ba jarinta ba ne Allah ya kiyaye mu a fushi ya jama'an musulmi a musulunci malamai suna cewa akwai fushi wanda yake na madalla akwai kuma fushi na Allah wadai fushi na madalla shine lokacin da mutum zai fushi in ya ga an saba ma Allah ko ana saba ma Allah to wannan kuma alama ce ta imani idan ka ga mutum ana saba ma Allah yana murmushi yana jin daɗi to alama ce kuma ta nufaƙi rashin imani annabawan Allah gaba ɗaya sukan yi fushi ne in an saba ma Allah ku dubi kissan annabi Musa alaihi salam ya tafi miƙati ya bar ɗan uwansa Haruna a matsayin halifarsa bayan ya tafi wani hatsabibin shaidani ana ce mashi samir ya je ya sai kwakwalwan matan gari duk ya kwashe dinaransu ya narke mutum mutumin ɗan maraƙi ya mashi wani irin huji ta dubura har zuwa baki ta yanda in iska ya bugo za ka ji yana fidda wani sauti kamar na ɗan maraƙi sai tara mutane ya ce hara ilahukum wa ilahu musa fanasi ga allahnku kuma shi ne allahn annabi musa annabi musa ya manta da shi a nan ya tafi neman shi a miƙati kuka san ɗan adam allah ya sauwaƙe duk inda aka ce bata take sai shaidan ya yagina shi aka yi ta ruguguniya ana bauta ma dan maraki shi yasa ma Allah ya ce to tunda kun bauta ma dan maraki tuban ku daga ciki ku yanka uwar shi eh inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara wanda ko ya yanka uwarka baka iya karewa ba ashe bai isa ya zama Allah abin bauta ba balantana ya kare ka tunda ya kasa kare uwarsa to annabi musa sanda ya dawo ya ga mutanensa sun nutsa cikin bautan ɗan maraƙi bai san sanda idansa ya rufe ya fushi ba yana ce ma ɗan uwansa tir da irin wakilcin da kai mani ya kama gashin kansa da gemunsa yana girgizawa ya ce haka muka yi da kai ya ce haba ɗan uwana sakanni ka nemi dalili mana ka tafi mutane sun mai da ni kaskantacce sun ma kusa kashe ni akan na ce ɗan maraƙi ba Allah ba ne ka dawo kuma ka kama ni da wannan da wanne zan ji kada ka sa abokan gaba su mana dariya shine ayoyin da muka karanta a takaice wannan ma a Musa ila qaumihi na asifa Ƙalabi, bi isa ma min ba'di har zuwa karke Allah ya kare mu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nana Aisha take cewa bai taba fushi ba bai taba dukan matarsa ko yaro ko mai hidima ko da so ɗaya a rayuwarsa ba sai fa in ya je yana jihadi ne fi sabilillahi ba a taba saba masa ba ya ɗauki fansa ya fushi ya ce zai ɗauki fansa wane ya zage ni ko ya duke ni ko ya shaƙe ni ko zai kashe ni Allah ya ban nasara a kansa annabi bai ɗaukan fansa in kaga ya yi fushi an keta dokar Allah ne wannan shine fushin da ake so a yau kuma jama'an musulmi in muka duba dokokin Allah nawa ake ketawa ake takewa ake saɓawa ba su da adadi sai abin da idanka ya gani ko ka ya ji ko da kafafen labaran labaranmu na gani da na ji da na karantawa menene yake aukuwa za ka na iri-iri balantana kuma kafafen yada labarai ko kafafen sadarwa na zamani irin waɗannan ƙarafunan da ke gabana ka shiga ka ga abin mamaki haffa da da fagen shaidan ne gashi nan daban-daban kaga irin waɗannan in ka ga ana saba ma Allah sai ka musu ka nuna damuwarka ka yi fushi kaga fushinka saboda Allah ne domin Allah ne dan neman yaddan Allah ne subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana shi ma yakan yi fushi in ya ga haka kamar yadda wata rana yana tsayakin matarsa zainab binti jahashin ya farka daga bacci sai aka ji yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharri qad iktarab yana kalma shahada yana tsananin azaba yana gab ya auka ma larabawa ga wani sharri nan gab da gab ya kusa fado mana futihal yau min radmi ya ajuju wa ma'ajuz ya ce yau din nan an so ma kula shingen ya juju wa majuji ya haka ya ce kafan na nan kafan na nan mislu hazihi annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa ta ji wannan taka da baki ta ce ya rasulullah a nuhulik wa fina salihuna yanzu annabi za a hallaka mu bayan akwai mutane nagari a cikinmu kala na'am idza kasara al ce me zai hana a hallaka mu idan jakin banna da sabo yayi yawa kaga yana fushi yana damuwa saboda banna yawa a fa wancan lokacin ya yanzu wanda yanzu nan ba kai sa'a ba kana tashi daga masallacin nan kafin ka kai titi zaka gamu da wata tankan tsirara ko ka ga wani ya tallafo wata suna yawo a titi ba uwar shi bane ba yarsa bane ba matarsa bace farkarsa ce ko ba haka bane hmm? malamai Allah ka kare muka kiyaye mu kamar yadda muka ce huduba ce za mu yi ta musalsala in Allah ya so za mu ga wani fushi ne kuma wanda Allah yake zargin a yi shi a hudubar ta gaba da kuma abubuwa masu kama da wannan har mu zo ga magungunan da ake sha a rabi da fushi cutan gaba ɗaya ka rabu da ita in Allah ya so za mu maganan su a nan ka sha su ɗaya bayan ɗaya ka yi maganin fushi muna roƙon Allah da izansa da buwa ya raba mu da fushi ya sa mu cikin masu haƙuri masu kau da kai masu sanin ya kamata Allah ka yafe mana zunubanmu ka gafata mu laifukanmu ka ba marasa lafiyar mu lafiya ka ji kan mu in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kalmar shahada ya Allah duk wata damuwar mu koyayya da bayyananna Allah kai mana maganinta duk bukatunmu boyayya da bayyananna na alkhairi Allah ka tabbatar mana ka raba mu da na sharri ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أعطانا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته